kamar da muka saba za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya bayan sai mu kawo muku shirin nan na afirka a yau daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare shirinmu na gaba shine shirin nan na kissoshin rayuwa daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na musan dokokinmu da ƙarshe mu rufe shirin namu da maimacin shirin nan na duniyar mu a yau to amma kafin nan ga shirin kokun santana da abdullahi saluhu katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin tara ga watan mayan shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kukun san cewa shekaru 370 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan mayan shekara ta 1652 aka kammala aikin ginin taj mahal ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na musulunci a ƙasar indiya bayan kwashe tsawon shekaru 22 ana gudanar da aikinsa sarkin yankin agrai na ƙasar indiya wanda yanki ne na mabiya addinin musulunci a ƙasar shine wanda ya bayar da umarnin gina wannan wuri wanda aka ƙayata shi da ayoyin alkur'ani mai tsarki wanda kuma a wannan wuri ne aka bizne matarsa wadda ya aura daga ƙasar iran magina kwararru daga kasashen indiya da iran ne suka gudanar da aikin wannan gini na taj mahal na kasar indiya tun shekaru fiye da 360 da suka gabata wani kuma har yanzu wannan wuri yana nan kuma yana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na kasar indiya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato tara ga watan mayun shekara ta 1916 aka rataba hannu a kan yarjejeniyar nan da aka fi sani da sykes picot wadda haɗa ƙasashen faransa da ingila da kuma rasha waɗannan ƙasashe dai sun cimma matsaya ne akan cewa za su rarraba ƙasashen larabawa waɗanda suke ƙarƙashin dolar usmaniya ta turkawa a tsakaninsu bayan da suka ci dolar ta usmaniya da yaƙi duk da cewa rasha ta fice da gasken wannan yarjejeniya sakamakon juyin juhali da aka yi a ƙasar amma faransa da ingila sun yi wa tandar kasashen a tsakaninsu inda ingila ta mame iraki da jordan sai kuma faransa ta mame labanan da syria amma bisa wannan yarjejeniya palestino za ta zama karkashin kulawar ingila ne na wani lokaci kafin daga bisani kuma a tsara yadda yahudawa za su kafa kasarsu a wurin wannan kuma hakan ce ta faru bayan kwaso yahudawa daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa palestino da ingila ta yi da ƙarshe dai sai da ta ba su damar su kafa kasar isra'ila a cikin kasar palestino yayin da ita kuma ingila ta fice ta miƙa masu akalar tafiyar da yankin na palestino baki ɗaya wanda sanar da kafa isra'ila ya zo ne 'yan sa'o'i bayan ficewar ingila daga palestino wanda hakan ke ƙara nuni da cewa kafa isra'ila a cikin palestino tsararren shiri ne wanda aka yi tsakanin ingila da yahudawa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran junjiyar hali musulunci na kasar iran ya ce ma'aikata a kasar su ne a gaba-gaba wajen warware makirce-makirce makiya na hana ci gaban kasar a najeriya kuma kungiyar malaman jami'o'i wato asu sun tsawaita yajin aikin da suke yi da watanni uku sai kuma kasar rasha inda gwamnatin kasar ta ja kunnen kasashen yamma dangane da miƙawa gwamnatin ukraine kudaden kasar da suka kwace yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin hali musulunci na kasar iran imam said ali khamna'i ya bayyana godiyarsa ga ma'aikata a kasar iran don irin jajircewa da suka yi wajen hana makirce-makirce makiya na durkusar da kamfanoni na cikin gida. kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya nakalto jagoran yana faɗar haka a safiyar yau litinin a lokacin da yake ganawa da wasu zababbun ma'aikata daga duk faɗin kasar a nan birnin tehran jagoran ya kara da cewa ma'aikatan kamfanoni a iran tun bayan nasarar juyin juhali musulunci a kasar suna tare da gwamnatin kasar musamman a ɓangaren rashin biyayya ga makiya na dakatar da ayyukan kamfanoni a kasar. har ila yau imam said alil khamna'i ya ce ma'aikatan kamfanoni a ƙasar iran kimani dubu goma sha hudu ne suka shiga yaƙi na kare ƙasar a farko farko nasarar juyin hali musulunci a ƙasar imam khamna'i ya kammala da cewa manufar makiya jumhuriyar musulunci ta iran shine ganin ƙasar ta ci baya a ɓangaren kere-kere da samar da kayaki da ƙasar take bukata daga cikin gida saboda ƙasar ta dogara da su don samar da wa'annan kayaki. Ƙungiyar malaman jami'o'i a tarayyar Najeriya wato ASU a takaice ta tsawaita yajin aikin da take yi na wasu watanni uku. Jaridar Prince Time ta Najeriya ta nakalto shugaban ƙungiyar Emmanuel Osodeke yana faɗar haka a safiyar yau Litinin. Bayan da majalisar zartarwa ta ƙungiyar ta kammala taronta wanda ta fara a jiya Ladi. labarin ya kara da cewa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban jami'o'i a duk faɗin ƙasar suke zanga-zangar neman a warware matsalolin da ke tsakanin gwamnatin tarayya da kuma malaman jami'a don su koma bakin karatunsu dalilan da ƙungiyar ta asu ta bayar na tsawaita yajin aikin dai sun hada da rashin cika alkawalin da gwamnatin tarayya ta ɗauka wa malaman a baya labarin ya kara da cewa babban abin da suke bukata shine gwamnatin tarayya ta ɗauke tsarin biyan albashi na malaman jami'o'i wanda ake kira ippis don a mai gurbin sa da wato tsarin utas da aka saba banda haka dai kungiyar aso ta kara da cewa tana bukatar gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma da kwamitin manzali jibril ba tare da wani bata lokaci ba a hali yanzu watanni uku kenan malaman jami'o'in gwamnati a tarayyar najeriya suka fara yajin aiki saboda neman biyan bukatunsu gwamnatin kasar rasha ta ja kunnen kasashen yamma dangane da bawa kasar ukraine kadarorin kasar da suka kwace kamfanin dillacin labaran sputnik na kasar rasha ya nakalto mataimakin Minista harkokin wajen kasar ta rasha yana cewa mayarwa kasar ukraine kadarorin rasha da kasashen yamma suka kwace baya bisa ka'ida kuma zai kawo illa babba a tsarin bankuna na zamani sannan kasashen turai ne za su fi cutuwa idan har sun yi hakan kafin haka dai jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na kungiyar tarayyar turai wato joseph borrell ya bayyana cewa kasashen turai suna iya amfani da kudade ko kuma kadarorin kasar rasha kadarorin ƙasar rasha da suka kwace wajen sake gina ƙasar ukraine idan an kammala yakin a ranar 24 ga watan fabrairun da ya gabata ne dai ƙasar rasha ta fara abin da ta kira aikin soje na musamman a ƙasar ukraine da nufin kwance ɗamarar yakin ƙasar da kuma tabbatar da cewa yankin donbass da ya balle daga ƙasar rasha ya sami yanci ya zuwa yanzu dai kasashen yamma sun dora ƙasar kasar rasha takunkuman tattalin arziki har sau biyar don karya karfinta na yaƙi a ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin cikin gida na ƙasar lebanon ya ba da sanawar cewa halartar 'yan ƙasar wanda suke zama ƙasashen waje a zaɓen wakilan majalisar dokokin ƙasar a ƙasashen waje ya yi kyau sosai ya kuma wuce abin da ake tsammani kamfanin dillancin labaran russia today ko rt ya nakalto bisa maulawi yana faɗar haka a yau litinin ya kuma ƙara da cewa ya yi mamakin yadda aka sami dogayen layuka na masu zaɓe a ofisoshin jakadancin ƙasar da ke dubai da kuma australia ministan ya musanta labarai wa'anda suke magana kan fargaba ta tsaro a ranar 15 ga watan mayun da muke ciki wato a lokacin da za a gudanar da zaɓen majalisar dokokin ƙasar a cikin gida. tun ranar juma'a da ta gabata ce dai aka fara gudanar da zaɓen majalisar dokokin ƙasar lebanon mafi muhimmanci a kasar tun bayan matsalolin tattalin arziki mafi muni wanda kasar ta fada ciki 'yan shekarun da suka gabata an gudanar da zaben ne zagaye na biyu a kasashe 48 na duniya inda aka kammala a jiya lahadi babban kwamandan sojojin ruwa na kasar iran rear admiral shahram irani ya ba da sanarwar cewa sojojinsa za su kara faɗaɗa ikonsu zuwa tekuna masu zurfi fiye da mita 2000 karkashin ruwa tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakaltar shaharam irani yana faɗar haka a jiya ladi a bikin sanya hannu kan takaddun fahimtar juna tsakanin sojojin ruwa na ƙasar da kuma cibiyar bincike da yada ilimi da al'adu a nan ƙasar iran irani ya kammala da cewa babban kwamandan sojojin ƙasar iran imam said alil khamnai ya buƙaci a faɗaɗa ayyukan jiragen ruwan yakin ƙasar samfurin macron zuwa wasu wurare na duniya ya ce a halin yanzu dai sojojin ruwan kasar suna shawagi a ruwayen kasashen duniya ba tare da wata matsala ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin yanzu kuma sai a dakaci shirin nan na Afirka a yau wanda Muhammad Awal Kunya zai gabatar. Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. Sannan har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba. Musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. a yau cikin wannan shirin namu zama taɓo batun ne na rasuwan tsohon shugaba muwaye kibaki na ƙasar kenya kamar yadda shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya sanar a cikin wata sanarwa mr kibaki shine shugaban ƙasar kenya na uku bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai daga ƙasar birtaniya a shekarar 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi shugaba ohuri kenyatta ya ayyana kwanakin zaman makoki a faɗin zamar ƙasar zuwa ranar da aka binne tsohon shugaban ƙasar ya kuma sa an yi masa ya kuma sa an yi wa tsohon shugaba ki baki duk wata karamawa da ta dace da tsohon shugaban ƙasa wanda ya kamata a yi bayan rasuwarsa domin tattauna wannan mutum ne muka gaje farfesa mustapha gwadabe na sashin koyar da tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta ƙasar najeriya don jin shi kuma yadda yake kallon rayuwar wannan bawan allah to profesa a makon da ya wuce ne allah yi wa tsohon shugaban kenya nwai kibake da suwa yana da shekara 90 kenan da rayuwa to Profesa, me zaka ce game da rayuwar wannan bawan allah musamman da mulkin kasan kenya to shi dai wannan kibaki sunansa na gaskiya shine emilio muwai kibaki an haife shi ran sha biyar ga watan sha ɗaya a lokacin tara da talatin da ɗaya kuma tun ne ba wai ya rike shugabancin ƙasa ba kawai ya samu kansa cikin gwagwarmaya da neman yanci na ita kenya wato shi mutumin kenya kenya kuma ƙasa ce a gabashin afirka wato shi mutum ne wanda za mu ce za mu kira shi a ɗan kishin ƙasa da suna cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar da aka samu yanci wato ita afirka ta samu kanta wani lokaci a mulkin mallaka inda turawa suka yi mulkinta a ita kenya ƙasar birtaniya ta yi mata mulkin mallaka to shi kibaki na cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya aka samu yancin da halibari tana da sittin da uku to tun wannan lokacin yake ta gwagwarmaya akan yanayin mulkin nan ƙasar kenya wato bayan an samu yanci suna ɗaya daga cikin waɗanda karɓi mulki kuma suka fara sa afirka a cikin turba ta yadda za a tabbatar da afirka ta ci gaba daga samun mulkin ta wajen turawa to mutum ne wanda za a yaba masa da cewa wato mutum ne na gari ko mutum ne wanda za a amincewa wanda ya nuna da hakan tunda ya shiga harkar siyasa ya rike matsayin ɗan majalisa ya rike matsayi na minista ya kuma rike matsayi na mataimakin president na kenya duk wannan ya nuna cewa shi mutum ne wanda yake ya damu da kishin kasarsa mutum da kuma mai ilimi wanda ya yi karatu wata jami'a a kasar ingila wanda ya karanta abin da ya shafi harkar tattalin arziki to wannan nema da ya sake bashi karfin gwiwa wadansu abubuwa da yawa da ya yi wato mutum ne mai son kawo ci gaba na zamani wato modernization a gyara kasa a yi tituna a yi kamfanoni a samu da mutane aiki a daidaita rayuwa ta mutane ta zama ta cewa ɗan adam yana da aikin yi kuma yana samun abin da ya kamata ya samu da zai rayar da kansa rayar da iyalansa musamman a fafannan ilimi har shugaban america madal clinton ya tsara masa tunda a lokacinsa ne ya ce bai kamata duk wanda zai karatu na share fage na na firamare ba a ce yana biyan kuɗi wannan ya saka mutane cikin da yawa sun ilmanta sun shiga makarantu an samu iya ilimi ya mai da kuma kenya kasa mai daraja babba ta harkar ilimi mutum ne wanda kuma ya mai da hankali akan gina kasa wajen yin filin jirgin sama filin jirgin kasa da kuma ainihin port inda za a rika harka shigo da kayayyaki daga wasu kasashe mutum ne wanda ya mai da hankali wajen yin masana'antu lokacinsa tabbas za a ce yana ɗaya daga cikin mutanen da ya kamata a yaba musu tun daga rayuwa da ta tabbatar da ƙasar kenya har zuwa wa yau yana nan yana ta gwagwarmaya har sai da ya ga cewa an samu kafaffiyar gwamnati wacce ta sa kulawa da kansa a gaba. to profesa akwai abu ne da ka manta ko ce wanda baka ba da muhimmanci ba wato shine ya kasance wani ragaraba dau a cikin siyasan kasan kenya saboda ya zo samu ana mulki da jami'a guda daya ni kamar shekara arba'in shine ya zo ya karya wannan ya karya wannan alkari na wato daniel arab mai me zaka ce game da wannan yunkuri da ya kuma ya samu nasara eh, wato yunkuri ne wanda za a yaba masa tunda kaga ita kano ita ce jam'iyyar da sani wacce ta yi gwagwarmaya wata yana cikinta aka sami yanci a wannan din to cikin ana haka sai ya fahimci yan wasu abubuwa da suke faruwa wanda kuma wannan abu ya faru afirka gaba daya shugabanci da aka samu bayan karɓar yanci sai zamanto ana ana kwangafakon baya ba tsaya daidai akan abin da aka sa gaba ba kuma wannan dai yana da alaka shi ma ba wai da yan afirka ba amma da yanayin mulkin da aka yi aka yi mana afirka din yanayin mulki ne mai sarkakiya an kafa wasu wani irin tsari wanda duk abinka duk inda ka so da ka tabbatar da gaskiya ka so mutanenka ya lalata maka tunaninka wannan shi ya kai ga afirka bayan samun yanci ta zamanto ta rasa inda za ta a lokacin ya fito yana cewa a'a ba haka ya kamata a yi wannan ba to ne a lokacin da har ya ja da su ya fito da wata jam'iyya da ake sai mata democratic party abin da yake gwadawa shi da cewa a tsaya a yi demokradiyya tsayayya to amma kuma wannan ma tafiyar ita ma tana da suka da yawa saboda me masana suna cewa maganar democratic party a wannan lokacin wato kamar wani yunkuri ne na abi hanyoyin da mutane turawa suka bi na demokradiyya ɗinsu to amma dai ba shi ne maganar ba abin da ya samar dai shine cewa an ba da dama jam'iyyu Ah, kuma jam'iyyu sun fito amma kuma sai zamanto akalar bata canja ba gashi an samu jam'iyyar akalar bata canja ba to sai nuna cewa kamar ah, wannan ah, fitowa da aka yi an dai kokarin ne a samu damar da za a kutsa tunda karin ba za ta bada wannan damar ba tunda tana da irin nata tradition din to sai da nake kalla abin shi ne cewa ko shi dai gwagwarmayar ta ba da dama an samu jam'iyya amma jam'iyyu yanzu sun fidda ɗa mai ido ba manufa ba su fidda afirka daga cikin ƙangi na bin tura ba sai zama to abin da aka ce ya karatu a ingila karatun kuma na tattalin arziki wanda irin tagomaci ya kawo a wannan kasa ta fannin tattalin arziki lokacin da yake mulki nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na afirka a yau kashi na farko har sai allah ya kai mu shiri na gaba a maimakon farfesa mustapha gure bin sashin koyar da tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar najeriya ni a da shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu shiri na biyu bari haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haɗuwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka muna muku fatan alheri kuma muna muku fatan barka da sallah da fatan kowa ya sha ruwa cikin koshin lafiya benzema kenan da kenan agadez jamhuriyar Nijar gaskiya abin da ke faruwa a nan agadez wata rayuwa da mata suke yi suna haifuwar yara suna kai suna yadda su kamar a yadda aka tsinci wani yaro a wata unguwa duka bai wuce shekara biyu ba an yasar da shi a nan cikin rami na gudalo wannan abin abin tur da Allah wanda ne gaskiya mahukunta su tafi tsaye su dage dantse daki da dukkan wa'anga miyakun aikin da suke faruwa muna yin kowa fatan Allah shirya kuma Allah ya sa a gane gaskiya abin sai addu'a malamai a tashi da addu'a Allah ka sauki cikin wagga rayuwa ban zai mu kenan da kenan a ga da su jamhuriyar Nijar fatan alheri zuwa gare ku. Assalamu alaikum gidan rediyon musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasara Bin Kebi daga tarayyar najeriya ina kira ga gwamnatinmu ta jihar kebbi musamman mai girma gwamna sanata atiku bakudu ina kira gare shi cikin ɗan lokacin da ya rage mishi dan allah ya kamata a waiwayi emir din yawuri a yi musu hanyoyi a cikin gari saboda yawuri da gaskiya suna da karancin hanyoyi da matsalar ruwan sha don haka mai girma gwamna allah ya sa wannan korafin da ni ya kai gare ka kamar yadda muka ga kana gyaran cikin garin birnin kebbi kebbi ya kamata a ce emirate ɗin ya wuri a yi musu hanyoyi kamar yadda an kawa sauran emirate kamar irin zuru da argungu su tun tsohon gona sa'idu na samu ɗakin gari ya yi musu hanyoyi kuma da ka zo kai ma a zuru ɗin ka yi don haka ina kira gare ka ya kamata ka wayoyi jama'a ya wuri a yi musu hanyoyi a cikin gari wallahi a ya wuri kaf gaba ki ba hanya mai kyau a cikin garin ya wuri sannan kuma suna da matsalar ruwan sha na gode gidan rediyo musulunci da kasar irin mai albarka mai magana mansur aliyu nasara mai Yuri Kataria, Nigeria. assalamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana da wani alhaji abdu aga da su nijar ra'ayina da ba da kan kasa ta nijar musamman gari na agadas kan zinariyawa ga wanda ta fito ta agadas mutane suna ta zuwa da zawa suna ta zuwa da zawa da hukumomi kun kunna sauɗin ɗaukan mataki da kuka hana mutane tun yanzu ya kamata a bar mutane a bar su ko da a bar tashin sati guda ne mai rabon ya samu ya samu bai kamata a ce yau an fara yin abu kuma yau da jiha kun ɗaya da doka ina ya kamata arziki na cikin kasa ne a ce 'yan kasa ba su su samu abin da ya kamata su samu ko da yake ba mu san ko dalilin da ya sa kuka ɗau mataki Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyo ya ci ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya ba ni dama dan Allah dan annabi in yi tsokaci bisa kan Afirka gaba daya jama'a ku diba ku gani jama'a Afirka kullun roko muke kullun roko masu hannu da shuni ba a himu ruwa ga kasa ba ba a himu hilin noma ba saboda Allah da annabi kullun tunanin mu ga tura su taimaka mu kullun tunanin mu a zo a taimaka mu jama'a abin ga ya ba mu kumiya jama'a Afirka abin ga ya ba mu kumiya jama'a dama dan girman Allah ɗiyanmu na baya da jikokinmu ku tsaya ku zage ku yi noma ka ku tsaya ku ce ku sai aikin gwamnati ni ne na ku sarki aiki na ƙasa baki ɗaya daga nan maraɗi jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH assalamu alaikum gidan radio bihot hausa da farko suna na tasiri unguwaturu da magaram nijar to yau kira ne zan yi ga mahukunta wanda nauyi rata a kansu na yashe gadaduwa da tabakuna na manyan birane yana da kyau a wannan lokaci na shigar damuna sai an fara yashe tabakuna don magance ambaliyar ruwa musamman ma bana da aka yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a kasashenmu na afirka to fatan mu dai kiran mu allah ya sa ya kai inda ya kamata mai magana tasiri unguwar tudu da magaram Neja. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To ga Zainab Bashir ɗauke da shirin nan na kissoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da wannan littafin mai suna matasanmu wanda marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. mutanen unguwar sun sha kawo ƙararsa wajen malam akan yaudarar da yake yi ma 'ya'yansu sai dai malam ya ba su haƙuri inna kuwa duk wacce ta kai mata ƙararsa to ba ta saurarenta kullum tana faɗin an sa ma ɗanta ido hakan ya sa mutane suka gaji suka kyale shi saboda suna ganin mutuncin inna wannan shine labarin umar marusanda ɗan ghana kuma sardaunan matasa da gudu wani ya shigo cikin gida yana haki haka ya tsallake mutanen da suke tsakar gidan ya shige ɗakinsa cike da mamaki mutanen suka bi shi da kallo cikin sauri ya fito hannunsa ɗauke da wata ƙatuwar takobi yana mazurai saurin miƙewa suka yi mahaifinsa yana faɗin kai aminu lafiyar ka kuwa ina za ka je da wannan takobin haka yana zara ido ya karkace baki yana faɗin wallahi baba yau sai na ci uwar bala kawai mun liƙa fosta ɗin da ɗan majalisa shi ne suka je shi da yaransa suka yage ta suka likata su ɗaya da yake shi ɗan akuya ne tsaki babansa ya yana girgiza kai ya ce ai dama na san maganar ba za ta wuce akan siyasa ba sau nawa zan faɗa maka kafta daga harkar 'yan siyasa kalli yanda ka mai da kanka ka zama karansu ba sa neman ku sai buƙatar su ta taso haka za su jefe ku da kuɗi kaɗan ku kuma ku yi masu abin da suke so haba aminu me yasa kake so dole sai ka jawo mana fitina ne to bari ka je na faɗa maka wallahi duk ranar da ka je ka kashe wani ko ka illata shi akan faɗan siyasa kai ma kama ka za a yi idan hukuncin kisa aka yanke maka babu wanda zai kwace ka domin shekarunka sun kai a yanke maka hukunci kuma ina mai tabbatar maka a cikin mutanen da kake yi ma hidima babu kafar wanda zaka gani a kotu wai ya je belinka daga ranar da suka daina ganin ku ba za su damu ba abinda za su mai da hankali a kansa shine neman wanda za su mai gurbin ku da shi idan kuma illata ka aka yi babu abinda ya yi masu zafi he ka ci sa'a ne za su aiko dan aike ya kawo maka kuɗin magani domin kai ɗin ba jininsu ba ne kuma daga ranar ka gama amfani a wajensu kalli yadda ka mai da kanka kalli hannuwanka yadda ka jera wasu zobuna tamkar mai kiɗin ƙwarya kalli wuyanka ka saka wata sarƙa kai ba mace ba kai ba ɗan daudu ba ga wani uban gashi da ka tara sai ka ce mutanen da kalli ka kana fama da wani gajeren wando gwiwa a yage duk wanda ya ganka ba zai maka kallon mutumin kirki ba ka mai da shaye-shaye tamkar abinci wallahi aminu ka ji tsoron allah ka duba ka ga kannanka ko kunya baka ji a ce duk cikin yaran nan kai ne ka fita zakka ba zan yi maka baki ba amma ka bi duniya a hankali wanda ya bi ta a hankali ma bai tsira ba bare kai da kai mata shiga sauri cikin kunkunai aminu yake faɗin haba ba. kai dai kullum ka fi son na zauna ina zaman banza mutanen nan suna matukar son mu ka duba ka gani shekara ta nawa da gama secondary babu wanda ya taɓa ɗaukar ko keke bani amma ina shiga harkar siyasa gashi yanzu ina da adaidaita ta wata kaina idan ba sa so na taya za su bani kyautar a daidaita ina ci da ita ina yi sutura da ita kuma ina taimakon yan uwana hada ku kanku ko ɗauke muku nauyin ciyar da ni ai abin a gode mani ne ai babu abin da zan ce da siyasa sai godiya domin ta gama biya na kuma a shirye nake na ba da dukkan karfi na domin mai kano ya ci wannan zaɓe kawai baba ku ci gaba da yi mana addu'a dole sai mun wahala sannan za mu samu shi yasa allah bai yi mutane daidai ba ya yi mai kuɗi ya yi talaka domin a samu rayuwa ta tafi daidai da ya so sai ya yi mu mu duka masu kuɗi ko talakawa kaga babu wanda zai yi ma wani aiki amma saboda rayuwar ta tafi daidai sai ya bambanta mu tunda Allah ya sa abinci na yana ƙarƙashin su kawai ku ci gaba da yi mana addu'a cikin kuka mamarsu ta ce don Allah Aminu kada ka fita da wannan takobin na sha faɗa maka duk lokacin da wani ya bata maka rai kada ka ɗauki hukunci a lokacin domin shedan yana tare da mai fushi ka duba kannanka ba su da wani babba sai kai idan suka rasa mu kai ne zaka kula da su gashi kai kuma ka jefa kanka cikin fitina ba na so ka je ka jawo mana abin da za mu shiga uku murmushi ya ya daga labule ya wurga takobin cikin ɗaki yana faɗin shikenan mama na mayar amma wallahi ya sake yage mana fosta sai na ci uwarsa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 mu zama lafiya To bari koma gefe in haɗa ku da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak domin jin shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك sake a cikin wannan shiri namu na musan dokokinmu wannan shiri na musan dokokinmu kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne domin sanin dokoki waɗanda suke tattare da mu a matsayinmu na 'yan adam waɗanda allah subhanahu wata'ala ya halicce mu ya kuma sawo mu a doron ƙasa wanda a cikin shirye-shiryenmu na baya mun yi ishara cewa duk wani ɗan adam wanda yake rayuwa a doron ƙasa lallai idan yana so ya samu rayuwa managarciya to dole ne ya zama mai bin doka kuma dokokin nan an nuna cewa akwai dokoki waɗanda suke na allah subhanahu wata'ala akwai kuma dokoki waɗanda ɗan adam suka samar da su kuma ko waɗanne daga cikin waɗannan dokoki domin tsara rayuwar ɗan adam da kuma kasancewar an zona fa tare da an zalunci juna ba to su yi sa doka a kowane lokaci take da muhimmanci a rayuwar dan adam to a shirinmu da ya gabata mun yi kokari a cikin bayanin da muke na dokokin allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce za mu fara da bayani dangane da dokoki na allah to mun shiga cikin bincike akan maɓuɓɓugar dokokin allah ta'ala mun duba cewa shi addinin musulunci idan muka dubi cewa dokokin da ke tattare da shi su daga ina suke mun duba mun ga a bisa yanayin yadda malamai suka fassara ko kuma suka kassama suka rarraba eh, maɓuɓɓuga ta dokokin addini to ko kuma dokokin allah subhanahu ta'ala sai muka cewa akwai abin dama da ka ji ana cewa shari'a shari'a al'amari ne da ya shafi dokokin Allah ta'ala dokoki na addini maɓuɓɓuga kuma maka ce sun kasu kashi biyu mafi girma akwai maɓuɓɓuga ta farko akwai maɓuɓɓuga ta biyu to maɓuɓɓuga ta farkon nan mun yi ishara akan alkur'ani da sunna wanda su ne ake ci masa masadurin shari'a maɓuɓɓuga na ainihin shari'a amma al'awwali al'awwali yana nufin na farko kenan to masadurin shari'a al'awwaliya na farko farko su ne wannan alkur'ani da sunna to mun yi bayani akan me ma'anar alkur'ani wanda muka nuna cewa alkur'ani ne wani wahayi da yake zuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala ga manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ta hanyar mala'ika Jibril idan muka samu wannan to fi ma da wannan shine ake kira da ainihin alkur'ani to a cikin alkur'ani bisa wannan fasara kuma mun tantance tsakanin alkur'ani da hadisul Tunda tun da shi a hadisul ilhami ne da allah ta'ala yake yi tsakaninsa da manzansa ba tare da ainihin jibril ko mala'ika jibril ya shiga cikin tsaka-tsaki ba to shi alkur'ani kansa matsayinsa na mabubbuga ta dokoki na addinin allah cewa shin alkur'anin nan gaba ɗayansa dokoki ne ko kuma wasu ɓangarori waɗansu ayoyi ne suka tashi suka yi dokoki amma waɗansu ba su ainihin dokoki ba sannan kuma akwai waɗansu bayanai da sukan zo waɗanda waɗansu da dama sukan fassara su da cewa duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to waɗannan su ne azzalume su ne kafire su ne fasikai wa mallam ya hukum bima anzalallah fa'ula'ika humul kafirun ko kuma fa'ula'ika humul fasikun ko kuma fa'ula'ika humul zalimu duk irin waɗannan bayanai da suka shafi alkur'ani mai girma sau da dama idan muna so mu yi tsinkayen irin waɗannan al'amura mai bincikensu mu samo irin waɗannan abubuwan na tushe daga ina suka fito daga ina suka ainihin taso to muka koma maɓuɓɓuga ta farko ta addinin nan wato shi alkur'ani alkur'ani ya tattara da abubuwa da yawa a cikinsa duk ayoyin da ke cikin alkur'ani ba gaba ɗayansu dokoki ba ne a cikin alkur'ani akwai ayoyi da ake ci musu ayatul ahkam ayoyi na hukunce-hukunce to waɗannan ɓangare na ayoyi na hukunce-hukunce akwai abubuwa tattare da su na umarni na hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akwai abubuwa da dama a tattare da su na hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan in ka tattara su za ka iya tattara su a matsayin su ne za su iya zama ayoyi na hukunce-hukunce ko kuma dokokin ubangiji subhanahu ta'ala suna da alaka da waɗannan ayoyi amma akwai ayoyi waɗanda suke akhlaq ne wato kyawawan ɗabi'u suke ɗora mutane a kai da irin yadda ya kamata mutane su kasance wajen tarbiyyar da ruhinsu da kuma ainihin fahimtar al'amura akwai ayoyi waɗanda suke kawo al'amura na tarihi a cikin alkur'ani nan suna hakaito da wasu abubuwa da suka faru a tarihi na al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkur'ani a cikinsa akwai wasu bayanai na waɗansu abubuwan da ba su ma zo ba amma Allah ta'ala yakan ba da bayaninsu ta hanyar wannan alkur'ani misali al'amura da suka zo za su kasance a ranar kiyama abubuwan da za su zo tun da alkiyama ba wanda ya ganta ai amma akwai labaruruka da abubuwa da za su faru a ranar kiyama wanda Allah subhanahu wa ta'ala duk ya yi bayaninsa a cikin wannan littafi to lokaci ya yi ana nuna min cewa ya kamata mu da shirin a nan to za mu tsaya insha Allah sai a shirin na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To sai kuma shirinmu na ƙarshe, wato shirin na duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamurar da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki a kan bangarori daban-daban na lamuran. da kuma jin mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamarin daga bangaren su a yau shirin namu da Allah zai dubi ne a kan ziyarar da shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai kasar iran a ranar wannan lahadi 8 ga watan mayan shekara ta 2022 inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar da kuma jagoran jihun juhali na kasar iran din a cikin shirin za mu yi dubi dangane da yadda wannan ziyara ta kasance a bangarori daban-daban da fatan masaurare za a biyo musamman a hankali domin jin cikakken shirin. a ranar wannan lahadi 8 ga watan mayun shekara ta 2022 ne shugaban kasar syria bashar al-assad ya kai wata ziyara aiki a kasar iran inda ya gana da jagoran jin juhalin musulunci na kasar iran ɗan ayatollah sayyid ali khamenei sannan kuma ya gana da shugaban kasar ibrahim raisi bayan kuma ministocin harkokin wajen kasashen na syria dr faisal megidad da kuma ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan sun gudanar da tattaunawa a nasu bangaren a yayin ganawa da jagoran jin juhal musulunci na kasar iran shugaban kasar syria bashar al-assad ya gabato da abubuwa da dama wanda suka yi bahasi a kansu a nasa bangaren jagoran jin juhalin musuluncin ya jinjina wa shugaban kasar syria bashar al-assad dangane da matakai da ya dauka lokuta daban-daban a cikin shekarun da ƙasar syria ta ɗauka tana fuskantar matsaloli a shekarun baya-bayan nan musamman ma shekaru goma na ƙarshe jagoran juju halin musulunci ya bayyana cewa irin matakan da shugaba bashar al-assad ya ɗauka sun taimaka matuƙa wajen dawo da lamurra a kan sahihiyar turba a ƙasar syria kamar yadda kuma ya bayyana cewa irin jajircewar da ya yi da ƙin miƙa wuya ga manufofin turawa 'yan mulkin mallaka da kuma makiya na yankin wannan shine babban abin da ya baiwa ƙasar syria nasara sannan kuma jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ya jaddada cewa kasar iran ba za ta taba yin kasa a gwiwa ba wajen taimaka ma kasar syria dukkanin bangarori ya bayyana cewa kasashen siriya da iran kasashe ne waɗanda suke da matukar muhimmanci da kuma tasiri a yankin saboda haka yin aiki a tsakaninsu tare da ƙarfafa juna ya zama wajibi domin hakan zai amfanar da al'ummomin yankin baki ɗaya. sannan kuma jagoran jiwon jihar musulunci na iran ya ce yin tsayin daka wanda kasar siriya ta yi shine babban abin da ya maida ta kasa mafi karfi a halin yanzu fiye da lokacin da ta kasance a baya domin kuwa cewar jagoran jiwon jihar halin yanzu kasar siriya ta samu gogewa a bangarori daban-daban da kuma fuskantar matsaloli da ƙalubale ta fuskoki na siyasa tattalin arziki tsaro da dai sauransu sannan kuma ya yi ishara da yadda wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma wasu kasashen larabawa waɗanda wasu suke makwabtaka da syria wasu kuma suna makwabtaka da kasar ta iran a cikin yankin gabas ta tsakiya yadda suka miƙa wuya ga manufofin isra'ila da kuma 'yan mulkin mallaka da yadda ya bayyana cewa irin waɗannan kasashe abin ban takaici sun manta da irin matsalolin da al'ummar palestine suke fuskanta na kisan kiyashi a hannun yahudawan isra'ila a daidai lokacin da suke zama da jami'an gwamnatin isra'ila a kan tebiri guda suna shan shayi a nasa bangaren shugaban kasar ta syria a yayin ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya jaddada a kan cewa aikin haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen iran da syria abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ya ma zama wajibi domin kuwa al'ummomin ƙasashen iran da syria al'ummomi ne waɗanda suke da 'yanci kuma waɗanda suke da tsayin daka wajen rayuwa a cikin 'yancinsu saboda haka tasirinsu yana da muhimmanci a yankin gabas ta tsakiya da kuma al'ummomin yankin baya ga kuma shugaban kasar ta siriya ya bayyana cewa irin taimako da kasar iran take bayarwa ga bangarori masu 'yancin siyasa na yankin da masu kokarin tabbatar da cewa al'ummar gabas ta tsakiya ta rayu a cikin 'yanci taimakon na iran bai takaitu ga bangarori na soji ba da kuma kudade babban taimakon da iran take bayarwa a cewar shugaba bashar al-assad shine shine sanya mutane su zamanto masu komaji na neman su rayu a cikin yanci maimakon zama karkashin mulkin mallaka na turawan yamma da kuma yahudawan isra'ila sannan kuma bashar al-assad ya kara da cewa ƙawancen iran da syria shine babban abin da ya hana isra'ila ta shimfiɗa ikonta akan al'ummomin yankin gabas ta tsakiya. bayan kammala ganawa da jagoran juyin juhalin musulunci shugaba bashar al-assad wanda shugabar isi na iran din ya masa rakiya sun nufi fadar shugaban kasa da take unguwar da abad a tsakiyar birnin tehran inda ana sa gudanar da ganawa tsakanin shugabannin na syria da iran akan batutuwa daban-daban babban abin da ganawar bashar al-assad da kuma ibrahim ra'isi ta mayar da hankali a kansa shine karfafa alaka ta fuskoki na siyasa tsakanin iran da siriya da kuma karfafa harkoki na tattalin arziki da cinikayya da kuma bunƙasa masana'antu a tsakanin ƙasashen biyu baya ga hukuma sun taɓo batutuwa da suka shafi tsaro da yadda za su ci gaba da ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa a wannan fage bayan ganawar shugaban siriya bashar al-assad da kuma shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi a nasu ɓangaren ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu hussein amir abdullahian na iran da kuma faisal mcdad na ƙasar syria sun zauna sun gudanar da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban waɗanda suka shafi alaƙoƙi tsakanin ƙasashen biyu musamman mata fuskokin siyasa abin da ya shafi yankin gabas ta tsakiya yadda za su gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa tare da kuma yadda za su fuskanci batutuwa daban-daban na siyasar ƙasa da ƙasa masu sharhi na gwamnatin yahudawan isra'ila jim kaɗan bayan sanar da ziyarar ta bashar al-assad a ƙasar syria suka fara yin sharhi akan wannan batu da dama daga cikinsu dai sun yi ishara da cewa wannan ziyarar ta bashar al-assad wadda ya kai a ƙasar iran tana nuni da cewa iran da syria suna ƙarfafa ƙawancensu duk da cewa rasha wadda ita ce babbar abiyar ƙawancensu ta shigaltu da yaƙi a ƙasar ukraine da kuma hakan yake nuna da cewa kasashen biyu za su yin aiki da kuma tabbatar da manufofinsu a yankin sannan kuma wasu daga cikin masu sharhin na isra'ila suna cewa bashar al-assad a wannan ziyara yana tabbatar wa duniya da cewa shine ya yi nasara kan dukkanin abubuwan da aka shirya domin kifar da gwamnatinsa a ƙasar syria da kuma tabbatar da cewa ya riga ya tsallake rami sannan kuma wasu daga cikin masu shirin na isra'ila suna cewa wannan yana tabbatar da babban tasirin iran a yankin gabas ta tsakiya ta yadda take da tasiri a kan kasashe masu muhimmanci a yankin ta fuskoki daban-daban daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da ƙasar ta siriya kuma ziyarar ta bashar al-assad tana ƙara tabbatar da hakan a fili wasu daga cikinsu kuma suna ganin cewa wannan ziyarar ta bashar al-assad da kuma ayyukan haɗin gwiwa a tsakaninsa da gwamnatin ƙasar iran yana a matsayin wata babbar barazana ce ga makomar isra'ila musamman ma kasantuwar yadda bashar al-assad din a halin yanzu ya samu karfin gwiwa bayan samun nasara a kan 'yan ta'adda waɗanda ya yaƙi da su tsawon shekaru fiye da goma a ƙasarsa da kuma irin rawar da isra'ila ta taka wajen ƙarfafa guwar ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya da nufin kifar da gwamnatin ƙasar da kuma ɗaiɗaita ta to sai dai masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga ɓangarori daban-daban sun yi imanin cewa syria ta riga ta yi nasara akan dukkanin makirce-makircen da aka shirya mata wanda kuma waɗanda suke da hannu a cikin shirya ma ƙasar syria dukkanin abin da ta fuskanta sanannu ne hakan ya haɗa da manyan gwamnatoci na ƙasashen yammacin turai musamman gwamnatin amurka da kuma ƙasashe irin su faransa da birtaniya da kuma a yankin gabas ta tsakiya wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke biyayya sau da kafa ga gwamnatocin kasashen yammacin turai kuma suke dasawa da isra'ilan sannan kuma hakan yana ishara da cewa ƙasar syria a halin yanzu ta zama ƙasar da dole a dama da ita matuƙar dai ana son lamura su daidaita yankin gabas ta tsakiya baya ga haka kuma masanan sun yi imanin cewa wannan ziyara ta bashar al-assad a ƙasar iran tana yin ishara da cewa kasashe masu 'yancin siyasa har kullum za su iya yin aiki tare su kuma cimma burinsu matukar dai za su haɗa ƙarfe da karfe wuri guda tare da dogara da junansu maimakon dogara da ƙasashen yammacin turai waɗanda har kullum manufarsu ita ce kan gaba ba manufofin al'ummomi na ƙasashen duniya ko kuma nasararsu ko kuma ci gabansu da kuma zaman lafiyar al'ummominsu ba. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shi riske mu anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani jigon kafin wannan lokacin amma da don kowa kwanaki mu ko fatan alheri a kasance cikin goshin lafiya. To don wani ma kawo karshen abin da zamu mu gabatar muku a cikin shirin namu, amma da yake mana sauran dakikoki ga takaitattun labarai. jagoran junjiyar hali musulunci na kasar iran ya ce ma'aikata a kasar su ne a gaba-gaba wajen warware makirce-makirce makiya na hana ci gaban kasar a najeriya kuma kungiyar malaman jami'o'i wato asu sun tsawaita yajin aikin da suke yi da watanni uku sai kuma kasar rasha inda gwamnatin kasar ta ja kunnen kasashen yamma dangane da miƙawa gwamnatin ukraine kudaden kasar da suka kwace. to masu saurare ya zama wajibi in jarin zamun shirin ban kwana da ko a nan ga lokacin da aka ɗira mana ya riga ya mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da wasu ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma idan tahir amin da ya kwantumar labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.